to ji gaba innahum innahum in yawaru alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu inna abada innahum yadhhabu alaykum su mutanen garin kamar yadda mun ka sani inda ya haso samu iko akan kusan ka kama ku sun karin rinjaye ku yarji muku za su jehe ku wato ba ma da takobi za su kashe ku ba da duwatsu za su sa ita jifa ku ya kun bi rajul za su kashe ku da jifa wa huwa ma kanu shi ne abinda sun kazan suna aikata bil mu'minin ga mu'minai illam yartaddu in basu yidda ba aw kun fi millatin ko ya mayar da ku su mayar da ku zuwa ga addinin su walan tuflihu idan abada har in ka kun koma ga addinin su to ba za ku yi babban rabo ba har abada kenan ai in uttun fi millati in kun ka koma ga addinin su ba za ku yi babban rabo ba har abada wato kenan ko kashe ku ko bayan ka su mashe ku ga addinin ku shi kenan ku lalace to ci gaba wa kadalika wa kadalika a'tharna alaihim liya'lamu anna وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستغذن عليهم مسجدا to bayan haka na sun ka aika da manzo ya fita an ka ga kuɗi shekara ɗari uku saboda haka wato kuɗin ya zan wani abin kallo ma sun gane to da wannan an ka gane su waka zalika kamar yadda muka abin nan ba asna kamar yadda muka tayar da su a sarna alamin muka sa an ka gansu ai abin nan qaumuhu wal mu'mini wato mutanen su da mu'minai sun ka gansu ya'lamu don mutane su anna wa dallahi kuma dan Allah gaskiya ne sabitun bi tariqi annal qadir ala inamatihim mai iko ga sa su yi bacci muddatan tawila lokaci al muddatan tawila eh, lokaci mai tsawo wa ibqa'ihim ala halin ya zanta su akan halin su bila gada in babu abinci ah, qadirun ala al mauta mai iko ne ga rayar da mauta wato ashe kenan da ya tafi an ka gane shi tun lokaci kaza suke sai aka biyo su da shi da ah, mutane suka biyo shi ko da ya tawo shiga cikin kogo ya ce ai kun ji yadda abin yake mun shekara kaza muna muna nan muna ta bacci yanzu har ga mutane sun tawo mun zan abin kallo kun gane to su mutanen amfani Allah ya yi wannan don ya sanar da su cewa yana da ikon kashewa kamar yadda yake ikon tayarwa ko yana da ikon tayarwa kamar yadda ikon rayarwa wa anna sa'at la raiba ya kuma ya nuna mutane cewa sa'a tashin kiyama babu shakka gare ta idh yatanaza'una bainahum lokacin da mutane sun ka dore jayayya tsakanin su suna jayayya amran wal amarin su amrul fityati fil bina'i hawlahum baya kana su mutanen da sun kaga an taho an kewaye su sai suka ce to yanzu tun da abu ya zan haka sai mu yi roƙon Allah ya karbi da mu kada abin ya zan fitina gare mu sun kai roƙon da karɓi jira to sai bayan haka nan su mutanen sun ka ga kuma ga waliyai ya za mu yi da su kun ga kenan in ba ya sa'a ba sai a komo bauta muku kuma eh kun gane kun ya tanaza'una bainahum amra suna jayayya al'amarin su fa qalu sai mutane sun kace ah, wato qala ba'dhum li ba'd sumunu alayhim ku yi gini akan su bunyanan gini yasurun wanda ke rufe su rabbuhum alamu bihim ubangijin su shi amma ya sani ga halin su ai gini a kewaye su qalan ladina galabu ala amrin wadan sun karin jaya wato kenan kamar sarakunan su ai arru ru'asa min shugabanni suka ce zanna alaihim alda wallahi za mu yi masallaci akan su ai nusalli fi mu dora sallah ciki don neman albarkar su wa fa'alu zalika ala babil kafi wato don haka ake cewa nasara da yahud in bayan Allah sun ka mutu sai su yi gini akai su dora abin nan su dora bauta ma dora bauta kuma masu kabruka kun gane to to ci gaba فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل to uh, kun gani kenan bayan wato an yi masallaci a kansu an komo ana sallah a kan kabrinsu to yanzu an ana abin ana taƙibi a kan abin da ya auku kun ga wata wannan kissa ce an san adadin mutane an san suwa ne an san dangantaka su da komi amma duk da haka kai bai rike komi da an tambaye su suwa ne kuma uh, abin da menene yawan su waɗanda abin ya shafa sai kulu na za su ɗora jayayya su ɗora cewa a zamanin annabi almutanazi'una fi adadin eh, fitiyati fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu ba'dhum sashan suna cewa hum salatu uku ne su uku ne rabi'un kalbun na hudun su karyan su wa yaquluna wasu kuma su ce hamsatu su biyan ne sadu sun kalbun na shiddatin su karyan su wal qawla lin nasara wannan maganganu na nasara ne nasara na najran mawdi'un um, shi na najran wuri ne tsakanin sham da yaman wal hijaz wajen yaman yake ba nisa daga makka wakila an kace al qawl al awwal lil yahud suke ta uku ne kama hizb fil baydawi rajaman bil gaibi wannan duka kaura da kai eh shine rajama bil gaibi jiwa da daga gehe wato kenan mutum bai sani bai ya dole jefawa kabra da kai ai zannan fil gaibati ankum ko zato ga kuwa wa huwa raji'un ila al qawlayn ma'an dum maganganun nan nasu duk abin kaura da kai ne wa nasbuhu ala al maf'ul lahu ay li zannihim zalika don zaton su wannan wannan shabahu bir rami bil hijara an kai mai sifa da juha da duwatsu Allah ce la nasiba ko la tusibu garadan wanda ki ba samu abin jifa ai zannan min gairi dalilin zato babu wani dalili wala burhanin babu wata hujja waya kuluna kuma suna cewa sab'atun wa saminun kalbu su bakwai ne na tafas ɗin su karen su jumlatu min al wal khabar ai sifatu ah, sab'atin bi ziyadati wa wa qila ta'kid wa dilalatu ala lusuqi sifati bil mawsufi ووصف الأولين ووصف الأولين بالرجم دون الثالث وأن النبي ده أنك شيء نأكو ده أنك شيء بقوي ليه شيء أن تقص باتي كبرى ده كي بني wannan dalilin ala annahu mardiyun an yarda da wannan magana wasa yi magana ce wanda yake ingantacciya wato su su bakwai ne kare an na takwas kul wato aka ce ma annabi kul ka ce alam da ubangiji na shi ya san kidan su ma ya alamu illa qalil su wadancan ko da yake mutanen littafi ne kuma abin bai dade ba gare su an kai dangin su ne ba wanda ya san su sai kadan wannan ya nuna kenan kai bai san komai ba qala ibn abbas ana min al ni ina cikin kadan min man alimu zalika wannan sun ka san wannan bi ikhbari rasulillahu domin annabi ya ba mu labari an jibril alaihi salam domin jibril ya faɗa ma annabi annabi shi kuma ya gaya muna wa qala kun sabatu bakwai ne wa hum Ah, ah, makasani na ne guda tamliha na biyu martunis ah, wani tunis ko nunis wasari yunis wa zunawas wa faliyasat yunis wa huwa ra'in liganan wata shine mai abin nan mai kare ko mai kiyon dabbobi wal mulkalbi kidmir wakila himran ko hamran wakila rayya kun gane kun gane kuma an komo har musulmi da bauta musu in kun samu wasu tafasir suna cewa a rubuta sunayensu a ya ga daki ba a gobara eh? ba a kaza ba a kaza eh? to in kai kayan neman kuɗi shi wanda ka sawa ka bar da shi ko ba haka ba haka ne hmm? <laughs> Allah ya ga wannan an ce rayyaru din sunan wannan karan ne ga wani ko ko yadda kaulari yayi ai na ga ana samun sunan mutane rayyaru eh haka ne rayyan kuma abin nan sunan wani kofa ce ta aljanna abin nan ga masu arziki fala tumari fihim illa mira'an zahira aka ce ma annabi kada kai jayayya ga al'amarin فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستوت فيهم منهم أحدا فلا تمعرف فيهم كذا كي جاية دسو إلا مراء ظاهرا سي جاية ودك بيننا بما أنزل عليك wato kenan yahudu da nasara masu cewa sun san su kada kai wata jayayya da su ba sani ba sai abin da Allah ya faɗa wala tasabti fihi minhum ada kuma kada ka tambaye kowa daga cikin su kace yaya suke kada ka tambaye nasara ko ahli kitabi gaba ɗaya وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب fi شيء wannan ya nuna kenan ba a tambayar ahlul kitab da komai na addinin su min al-ilmi littafi don neman haƙaƙewa ban su ma ba san addinin su ba abinda ma sunan mutane bakwai sun kasa likewa. kun gane waƙar banza ɗaya suke yi eh wa ba da anna Allah ta'ala rasulahu bayan Allah ya hana manzon shi an an istifta ya ahadin min ahli kitab kada ya tambaye kowa daga cikin ahli kitab fi ashabil kafi allamahu al-adab ash bayan kana ya karantar da shi la dubba na shari'a ga sunan ga abin da ya shafi waɗannan far awwalu an yu'allika kullama yuridu an yaf'alahu bi mashi'atillah ya karantar da shi komai za ka yi ka ce insha Allah ta'ala kun gane ko wa an yazkurahu idza nasiya kuma har in yammance in za ka yi aiki ka kammance baka ce insha Allah baka ce zan yi abu kaza kammance baka ce insha Allah ba to radda ka tuna duk ce insha Allah fa qala yace wala taqulanna li shay'in wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun ذلك غدا إلا أن يشاء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. to ga karantarwar da an kawo annabi an kace wala taqulanna li shay'in kada kace ga komi ai da ajali shi kada ka ce ga komi zan yi in ni fa'ilun zalika gadan ni mai aikata abu kaza ne gobe shi ma saki shi ma yastaqbil min zaman in ya za wallahi zan yi koko insha kada ka ce illa an insha Allah sai ka ce sai Allah ya so wannan istisna'u mubrakun min a'amil ahwalikum ko ai la ta kulli shay'in fi halin min al ahwal kada ka ce ga komi da kowane hali illa fi hali talabbusuka bi eh, ta'liqi bil mashi'a fa ce ka ce in Allah ya so kara ta ji in Allah ya so wakila mawliku illa an yasha Allah al jarr muta'alliqun bi muqaddarin hali wa taqdiru la taqulanna af'alu gadan kada ka ce ina yi gobe illa mutalabbisan bi in sha bi an yasha Allah da in Allah ya so bi an kula insha Allah kun gane wannan shine ladabi na farko kenan wal adabu tsani qawluhu wa wa rabbaka ka ambaci sunan ubangijin ka an tusafi ka tsarkake shi a wata saka ko ka neme shi gafara idan ta shay'in kan mace wani abu fil kalami ga magana wa zakartahu ka tuna shi ala gairi ma ku alaihi nisyanan ka tuna shi ba yadda yake ba don mantawa au hadan bisa ga kure wa huwa hukumun amun fi kulli kalamin da kowace magana in ka in ka ambata ka ambaci sunan ubangijinka wa yakunu zikr al mashi'ati ba'da an nisyani ka zikiri ha ma al qawli in ya zan lokacin da kake zan yi abu kaza gobe kan mance baka ce insha Allah ba sannan ka tuna to ce insha Allah kina son musulunta ba Hausa do you like uh, do you like to embrace Islam Uh, Islam, uh, combating to Islam means submission to the laws of Allah. If you combat Islam, that means you are going to do away with your uh, customary life to what Allah says. Whatever you want to do, you do it according to the teaching of Allah uh, through Muhammad sallallahu alaihi sallam. that is the meaning of La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. There is no deity worthy of worshiping except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah who brought uh, to us uh, how to worship Allah. You understand? Then say La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Uh, then you are Muslim. What is your name? Uh-huh. What is her name? Eh? Eh? Josephine. Uh, does she like uh, a new name which corresponds with Islam? Jamila. All right, then Jamila is her name. Uh, uh, uh, uh has she a husband? Not yet. So may Allah help her to get a good uh, husband. Uh, you go and take a bath. And start uh, fasting from now, but uh, uh, tomorrow you, you start. So, mu ci gaba ko? Wa yakunu zikirul mashi'ati ba'da an-nisyan ka zikri hama al-qawli. Kun gane قال الحسن وغيره حسن البصري ya ce da shi da wani Ma za mu fil majlis mutun in za kai wani abu kace zan yi abu kaza kan ta baka ce insha Allah ba to matuka kana cikin majalisar baka tashi ba kana iya insha Allah ba komi wa amma fi nabi kafarat al-yamini wala yanfa'u al-istina'u illa idha nawawa wa tasala bil kalam idan mutun yace wallahi zan yi abu kaza to in ba ce insha Allahu nan da nan ba kuma bai yi abin ba to wannan insha Allahu bai amfane shi ba wato kenan in yana son kada shi ka fara to sai ya ce insha Allah kuma da ya yi niyyar abin nan wallahi ba zan yi abu kaza ba insha Allah kai nihin fadi wata sada bil karami kuma ya sadu da maganar ta rantsuwa wala faza bi insha Allah kuma yayi magana ce insha Allah ko ko illa an insha Allah wallahi zan yi illa an insha Allah kun gane Wai idza talla shartu in wani sharaɗi ya baci fal kafaratu bil hins in ya zan kace wallahi zan yi abu kaza sannan kace insha Allah wannan ko in baka yi ba sai ka fara. illa li uzrin sai in ya zan wani uzuri ya hana mutum kamar tari ka qad il kalami bi nawi fuha kun gane ku wal adabu salis wato wannan abin nan ga malikiya ake magana abin nan mazhabar abdullahi ibn abba ko da shi ka tuna kana iya kana iya cewa eh. Eh. wal adabu salisu qawluhu ta'ala wa kul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada kace kuma ina fatar ubangiji na ya shiryar da ni ga abin da yake kusa ga wannan na shirya min khair min khabarin ahli kafi na labarin mutanen kafu fil dilalati ala nubuwati domin wannan annabi ya bayyana yadda labarin mutanen ashabul kafi yake ya nuna kenan annabci ne Allah ya gaya masa wa huwa murtadibin bi qawli ya hadu da magana shi da yake na hadu da qasu alayka na ba'akum bil hayy don Allah ya faɗa masa ai idza ballagatahum khabar al kafi in ka isuwa musu labarin mutanen kahf allazi qasarna alayka wanda muka baka labari fala taqtasir alayka da ka takaita gare shi bal qaddimil mashi'atal ilahiyya ka gabatar da cewa 'Yan Allah ya so fi aqwali ga maganganunka wa dalil min Allah hidayat ka nemi shirya daga Allah li a'azama mimma ata ga abin da ya girma ga bisa ga abin da ya baka rashadan na shirya hidayata wa qad fa'ala Allah ta'ala zalika Allah ya aikata haka nan haifu atahu inda ya bashi min qisasil anbiya ila da annabawa wal akhbari da abin nan labarai bil guyubi da abubuwan fake ma huwa a'azam min zalika abin da ya girma bisa ga ashabul kafi kun gane ko wato ina wala taqulanna li shay'in eh wala taqulanna ne ba ba kun gyara ko to shi kenan eh to abin nan ga malikiya in ya zan mutum ya ce wallahi zan yi abu wallahi tallahi zan yi abu kaza in bai yi ba wato zai yi kafara amma wasu abin wata masaba suna ganin wato ya zan magana ta abin ya zan lagawul yamini babu abin nan babu kafara ka gane eh, kamar a ce yaya ka kwana ka ce lahiya wallahi to in baka kwana lahiya ba sai ka kafara ga wacce masa ba ga abin masa ba malik sai ka kafara ga ta ka ka kwana kana ciwon ciki sannan an ka ce yaya ka kwana ka ce lahiya wallahi to ba kai ne ke neman sabulu ba <laughs> ga wannan tamu eh. amma ga waccan ba ta an yi kafara ba kuma su abinan an ce abinan Jafar Abu Jafar al-Masur ko kuma abinan ya yi jayayya da abinan abdullahi ne a ko Malik ya yi jayayya da Malik Malik yana ganin mazhabar Eh, masabar maliki ta saba mata abdullahi ibn abba don shi maliki yana ganin sharadi ne in an sha Allah bai amfani sai ya sadu da magana shi ko Abu Ja'far Mansur kakansa Abdullahi ibn Mas'ud a Abdullahi ibn abba yana ganin in mutum bai eh, ko da yaushe ka ga dama kana iya insha Allah ka walwale magana sai ya tambaye shi yace dan me ka saba maka kakana yace a'a ta ra'ayi na yahi na kakanka ce yaya za ka ce ra'ayin ka ya kakana ce domin bisa ga ra'ayina waɗanda na yi ma mubaya'a ba su iya warwalewa yanzu amma bisa ga ra'ayin kakan ka sun ce insha Allah yan sun warwale yanzu ba ba laifi akan da eh na ya yarda kun gani ko ne mutum wasa kenan girma sai yake dibi

ya ce wallahi Allah sa Allah wakili amma da ka ce wallahi in sha Allah ba zan karba wato in ka karba ba komi ko in sha Allah eh hana kafara eh ka hana kafara komi ga komi matukar dai magana ta to gaba wala ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا to an ka komo dai takibi ga kisarsu ba an an ce kada ka an tambayi ahadul kitab na menene yawan su ba ko shekara na sun kai duk ba wanda ya sani wala bi zuhi kafin su ahadul kitab nan mutanen kawo mutanen kogon sun ka zauna cikin kogon su salatu mai ajin sun yi da shekara ɗari uku kun gane ko hu bayanin li salatu mi'a wa hadhihi sunu waɗannan shekaru a salatu mi'a inda halin kitabi shamsiyya wato na rana ne wa wata zidul kamariya alaiha amma yan kaddi ta wani wata sun karu inda al'arab arab tis'a ne domin inda duk an kai shekara 33 ko biyu. wato na rana abin shekara guda ta ta karu bambancin kwana goma sha ɗaya kowace shekara wa kada eh, ko zikira fi kauli wa zadu tis'a sun ka ƙara tara ai abin ta sinina fa salatu mi'a ash ɗari dari uku na rana salatu mi'a wa tis'un kamariya. kun gane ko kul Allahu alim. bi Allahu a'lamu bima فاتبعوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تودد أنا أنا تأكيد أكن كسر. ana jan hankalinmu ga abubuwa ka ce Allahu alam bima labisu Allah shi an masa ni ga zaman da sun kai mimma naftara fi yahi waɗanda sun ka saba ga al'amarin su wa huwa ma taqaddama dhikru shine abinda an ya sai gabata na a 300 wal maqsudu bi dhikri hadha abinda ake nufi da an baton wannan wallahu alam ta'limun akhar wani karantarwa ne bi raddi ma kafiya ilmuhu ila Allah ta'ala na cewa wato in baka san abu baka ce Allah ya sani wani zalika fassalahu min al-kisa don haka an kafa haɗe shi daban daga kisa wa zakarahu fi adabil kalam al-musanbada musamman min hayya ambace cikin ladubban magana waɗanda yake an fitar daga kisa wa atamma wa atamma ta'qibat bi zikri sifati ta'ala bayan kana ya cika waɗannan ta'qibat wato abin mun san ta'qibat a ambace abubuwan da ke fitowa daga kisa da ambaton suwafin Allah wa tanbihi bi ihadatihi bil ashiya sannan a falka cewa Allah ya kewaye komi Miyar saka zalika fi zihnil mutakallim don wannan abu ya tabbata cikin zukan abin nan hankalin mai magana wala ya kharju bi kalamihi an adabi min al adabi in lokacin da mutum ke magana kada shi ta daga wani ladabi daga cikin ladubba al mazkura ta wanda an kambata fa qala yace la ugaibu samawati wal ardi Allah shi adda gaibin abin da a cikin samai da ƙasa ai abin nan absir bihi ni gane Allah ai wato ba mai gani irin nashi wato har abin mamaki wa asmi kuma wane ne asmi bihi wane ne shi yayi ji kamar nashi kazalika bi ma'ana ma absarahu wa ma asmahu mi ganin Allah mi jin Allah wa huma ala jihatil majaz kun gane ko domin wato ganin Allah da jin Allah ba mu san yadda yake shi ya sani wal muradu annahu ta'ala la yujibu an basarihi wa sam'ihi shay'un komai bai hakuwa daga jinsa da ganinsa malahum li ahli samawati wal su mutanen samai ba su da eh, wani waliyi min dunihi wanda ba Allah ba wanda zai taimake su wala yushriku fi hukmi ada kuma Allah ba ya tara kowa ga hukuncin sa annahu ganiyun 'an shirki wa, domin ya wadatu daga hada wani da shi to ci gaba ma كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا to ba an faɗi wannan kissa ba an faɗi wanda yake ya bi abinda Allah ya ce yadda Allah ke girmama shi to kuma ba da zikira sabil kafi wa bayani ina ya ciki ta'ala bayan kuma ambaci waɗannan ashabul kafi da bayanin yadda Allah ke kula bi man ta masaka bi ga wanda duk yayi riko ga shari'a shi wa man sanbada min ha kuma da abinda an ka fitar gare shi min ta'kibat al-adabiyya ba mu fadila duba ba na cewa ka yi kaza ka yi kaza amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limat al-atiya sai a hori annabi da karantarwa abin nan mas'aloli na tafi na karatu allati tuhaqqiqu lil muslimi al-ikhlas wanda yake za su tabbata wa musulmi tsarkake aikin sa wal iman eh, kamin da imani wanda a cikakke fa kala yace watul ma'uhi ilayka min kitabi rabbika karanta abinda wani littafi wanda ba wannan ba aw badala ko ka wani musanya a ka karanta abinda an ka ce ka karanta kada ka damu da magana su to abinda tana jin Hausa tana jin Hausa idan mutum ya musulunta sai ya bar rayuwar shi ta al'ada ya komo abin da Allah ya ce ko menene za shi sai ya ce ya Allah ce ai wannan abu rayuwa mutum duka wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sai gaya mana yadda ake bauta masa eh, saboda haka sai ki faɗa ki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to in ke yarda da wannan ke zan musulma ko me yasa sami musulmi ya same ki ko me yasa same ki ya sami musulmi ke gane me sunan ki faɗa e maji eh funke funke funke funke wane wane sabo kike so wane suna kike so halimatu sadiya to madalla sunan ta halimatu sadiya ta taita yi wanka ko tana da miji to Allah ya taimake ta ga littafai nan ta karanta kuma ga abin nan ga tufafi nan ta sa Allah ya taimake ta ya taimake mu gaba ɗaya wato ka karanta abin da an kai wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka kada ka damu da cewa wato masu cewa ka musanya ka kawo muna wani la Badali kalimati ba mai iya musanya ga kalmomin ubangiji ai la mugayyira lil qur'ani ba mai iya canza qur'ani wala ya kadiru an an yatawassala ilayhi bi tagayyirin aw tabdilin ba wanda ke iya saduwa da qur'ani shi canza wani abu ko ya kawo wani abu walan tajida min duni muntada ko ba za ka samu wurin karkacewa ba ka bar Allah ai la muntaja ba wurin abin da fakuwa ta dole ilai wanda mutum zai karkata zuwa gare shi in hamamta bi tabdil lil qur'ani in ka niyya canza qur'ani babu inda za ka samu kafa to wasbir nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد دون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه gaba da yanka ci gaba da karantarwa na cewa wata komai mutum ya yi da in ba addini ya rika ba shari'a don aikin banza ne wasbir na ka aka ce ba annabi ka tsare ranka ka tsare kanka ma dubu na rabban tare da waɗanda ke kiran ubangijin su bil gadati wal ashi safe da marece yuridu na washa suna neman yarda shi ai rida suna neman yarda shi ta'ala la shay amin a garal duniya ba suna neman wani abu daga bukatocin duniya wa hukumul hukara su da kenan ah, waɗanda ba su da kuɗi kun ga ba su zuwa kantuna ba su zuwa menene sai su tsaya abin daga karatu sai sai zikiri sai ibada to kai ma ka tsaya tare da su wala ta du aina ka anhu kada idanunka su ketare ka basu kun ga da abbara bihima an an sahibihima kada ka ketare su don haka yace kada idanunka su kada idanunka su ketare su turidu zai tala hata dunya shi zan kana son rayuwa ta duniya wanda yake kawar duniya kawai wala tu di man agfalna qalbahu kada ka bi wanda mun ka shagaltar da zuciyar shi an zikiri na daga ambaton mu daga qur'ani eh tizazan bigina wai don ya wadata yace ka bar karatu ka bar yin wa'azi don abin nan ka ka bi shi kada ka yi ruwaya annahu qala ba'dhum an ruwayato wa wasu wasu sun ce wa qad wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hu jama'atun alhashi wanda yayi magana ya samu annabi tare da shi akwai wasu jama'a min fuqara na cikin fakirai sun kewaye shi minhum daga cikin su akwai Salman wa alaihi shamla akwai mayafi gare shi wanda baya da kyau kada a rika yayi gobi fi hatifi wa biyadihi khusun wato ga abin nan ga hannunsa kuma akwai kaba ya shukuhu wayan sujuhu yana yana tsagewa yana tabarma ta kwana da shi faqal eh yana ya sana'a ah, faqal lin nabi sallallahu alaihi wasallama zalika rajul amma yuzi karihu ah, rihu haula'i wato ah, wato shi wancan mutum wanda ya taho wadataccen ya iske annabi tare da waɗannan sai ce wani waɗannan mutane bai cutar da kai wa nanu sada su mudar mu ne shugabannin mudarawa a sharafi mu ne shugabannin larabawa ka kore waɗannan walakantattu abin nan masu wari mu taho mu bika in aslamna taslamun nasu in mun ka musulunta taslimun nasu mutane duk za su musulunta wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula ba mai hana mu bin ka sai waɗannan eh, abin nan fakirai talaka da sun ka kekewaye ka na za mu taho mu zauna cikin su kun ko eh, eh, fanhahum anka ka nisantar da su an daga barinka hatta na tabi'a ka hamu bika au is allana majalisan ko ko kai muna majalisa daban walahum majalisan su kuma kai musu tasu majalisa daban abin nan kada a hadu wa huwa mislu qawli atba'in wa wannan yayi kama da mabiya nuhu abin nan gare shi magana da sun kai gare shi na sun kace anumin bika wata bakal ardulun za mu imani da kai alhali kasatattu ke bin ka in kana so mu bi ka kore su mu mu taho kun gane ko an ka ce kada ka bi abin nan ka zauna tare da irin waɗannan kada ka bi son zuciya waɗancan wata bi a hawa ko wata ba hawa kada ka bi wanda ya bi son zuciya shi fi shirke ka kahirci wa kana amru furda kuma al'amarin sa ya zan kowa da ketare haddi kada ka bi shi wa qul وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب وساءت مرتفقا to wa kullahu hadal qur'ana ko hadal qur'anul haqq wato duk wanda yake yana bin son zuciya ka ce masa a'a ba son zuciya gaskiya ba wannan qur'ani shi a gaskiya ne rabbikum daga ubangijin ku man sha fali wanda yaso shi ibadi wa man sha fali wanda yaso kuma kafirta shi kafirta bihi da shi wannan tajidun lahu inna atana lizalimin nara Allah ya ce mun yi tattalin wata wuta ga kafirai masu zalunci a hada biyan su radi wato abin nan bangayenta sun kewaye su ai ma a hada bi abin da kewaye bangayenta sun kewaye su wa in wa in yastuki su ga su bima in sun ka nemi agaji sai a taimake su bima inda wasu ruwa kalmu ruwa kamar abin nan kan zaiba eh, kun gane ko ka akari zaiti kamar wato narkakken zaiti mai wa huwa eh, ko dardi ai ma baqiya asfal al ina'i wato ruwan da abin nan sun ka zauna ƙasa sun masu abin da masu wari wanda yake mutun na sha amma fuska na na na, soyewa ai min shi saboda zafin sa in eh, idza qurriba ila yanka kusanta zuwa ga fuska zai kone bisa sharabu tir da abin sha na waɗanda ba su da imani wa sa'ad kuma wuta ta na murtafaka ta zan ita ce wurin wato hutawa wani ai qabaha murtafika hawa ta kenan murtafika ta munana ga abin nan ga zaman wurin hutawar wani wa huwa muqabilun li qawlihi al-ati fil jannati ga magana aljanna aljanna nan da an kace wa hasuna murtafaka wa illa fa ayyu irtifaqin fil nari akwai wani hutawa cikin wuta babu ta ci gaba innal ladina إن الذين آمنوا <coughs> وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا to innal ladina amanu wa amilus salihati wadanda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka na kwarai to su suna da wata irin lada sai Allah ya ce inna la nudiyu ajra man asana amala mu ba mu tozartar da lada wanda ya ta aiki ai innal ladina ko wa fiha iqamatu zahir maqamul mulmar wal ma'ana ba mu tozartar da ajrahum lada su ai nusibu muna ba su lada bima talammana ku ga abinda Allah kun um, ayata kunsa ulaika lahum jannatu adn ulaika lahum jannatu جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا to ba ambaci waɗanda yake ba su bi shari'a ba ga sakamakon su nan da zaman cikin wuta to sannan ga waɗanda sun kai imani an ce waɗanda sun ka aikata ayyuka na ƙwarai na la wa jama'a suna mu'amala ulaika lahum jannatu adn waɗannan suna da gidajen aljanna ta zama da jarimin tatimul anhar ruwa na gudana daga karkashin su zuwa sama inda suke yuhallawna fiha min asawir kuma ana yi musu kawa da mundaye qila min za'ida wa qila litab'ili wa hiya eh, jam'u asura ka akhamira jam'u siwarin abin mundaye ka himarin ko Ah, min zahabin wato eh, amun da ayi na zinariya wa yalbasu na ban kuduran kuma suna sanya wa tuwafi wadanda kore kore min sundusin wato na abin nan bakin alhari ne marak aminar dibaji wato alhari ne wanda yake mai mai launi silik wasab rakin sannan kuma da abin nan silik mai kauri ai magalu zamin abin da yake mai kauri gare shi wa fi ayati rahmani ta'inu ha min istabrakin wato kenan tuwafi na kasa abin nan istabrak na sama masu kauri kenan abin nan babu babu sanyi ba zafi sa don kawa kawai ake sawa muttaki ina fiya suna waɗanda sun ka gida a ciki alal araki bisa gadaje jamu arikatin wa huwa wa hiya sarir shine gado fil hajalati gado kuma an kewaye da abin da ya sha maka ce shi wa hiya baytun yuzayyanu bi thiyabi daki wanda ake kawace da tuwafi wasu turi lil arus kamar dakin da sa ake sa amarya kawace shi da abin nan ni'imar thawabu ma dalla da lada aljaza'u janna wato ita aljanna ma dalla da ita wa hasuna kuma ta kyauta tun murtafaqan ga wurin hutawa ai mun ko mun tafi'a abin wurin hutawa wurin jin daɗi wa maskanan wurin zama wa manzilan wurin sauka fihi mushakalatun lima taqaddama min wasfin nari ma ahliha to sai mu aje anan to kun gani kenan wannan duka kamar ta'kibi ne ga kissar ashabul kafi da wanda waɗanda na yi koro eh. Auren mutumin da ya rubuta cewa ya saki matar shi saki ɗaya ko biyu saboda sun yi faɗa amma sai ya haƙuri bai ba ta takardar ba sai wata rana suna hira sai nuna mata takardar ya ce kin ga abin da na yi niyya in baki ya aure. Ya sakin na ya daina nan ya kama ya kama saboda haka da ya koma kara saki hayin ya kai uku shi kenan ina son malam ya mana bayani akan waɗannan hadisai yadda ya ce yi alwala kafin cin abinci wato nan wanke hannaye ne kuma ku yi alwala bayan ƙara cin abinci wanke hannaye ne da kuma wanda ya ce kashe fitila a lokacin da za ku yi bacci eh, wannan kuma abin da annabi ya hana mutane su yi bacci fitila na ci cikin ɗakin domin an ce in shaidan ya biyo kamar irin kwaran ya ta ɗauki lagwani su ta kone gida da lantarki ma ko lantarki sai dai na kana bacci wani na kallon ka ne na hukunci taron zanen suna a musulunci a musulunci bai magana akan shi ba ba mu san abin nan ba shin malamin al'ada hausa ce malamin da ke zuwa wajen zanen suna ana iya bi sallah to ko da an bi shi ba komai don bai kai ga kahirci ba ba cewa ya Allah ya saukar ba menene hukunci neman abinci ne wani na tambaya menene hukuncin wanda jaraba ta same shi da dare a lokacin azumi bai sani ba sai da gari ya waye azumin su daina nan sai dai don sallah kullun janaba ana ɗebe ta don sallah haka nan ana yin alwala don sallah amma shi azumi ko mutum ya zauna da janaba a azumi ya sana nan matukar bai ci abinci ba wannan ya tabbata cewa menene hukuncin karatun cikin shekara da ake misali ana cewa wannan shekara za a yi ruwan sama mai yawa wani bi yakan zan hirci don faɗin gaibi ne shin ya halatta abin mai wannan sallah ba ba abin saka da sallah don ya ji san gaibi don Allah ina son malam a samun mini ko. domin zuwa university ta nijiyar da ka bude bara to ko baka ko babu eh, abin ka rubuta application wajen zo ka zo wajen sanusi wajen su ne gumbi ka zo wajen su ne gumbi ina tambaya akan kabul wato sallar kirki ina roƙon malam shi mana bayani to akwai eh, wai domin nayi yayi sallah a wani masallaci eh, shi bai kabul sai suka yi ta turo shi har yanzu zo baya to sun tsananta wato da kabli da sadulu ga malikiya duk ɗaya ne kowai mutum ya yi daidai ne wafil kabli kaulani wa uku ya yarda da abin da gaskata ubangiji ya yarda gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yarda da gaskata ranar kiyama haka ba to wanda ya karkace waɗannan duk kenan bai yarda da su ba to akibar kowa ne to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا to wala ma wasafa ma'ala ahli ta'ati lokacin da ya abin da ya sifanta makomar masu ta'a wa ma'ala ahli ma'asiya kuma ya sifanta makomar masu saba ma Allah fil akhirati zakara fi ma yati ya ambata ga abin da aka ya kashi mata tuguya na ƙarshen abin da ƙarshen wata masu tsaurin kafin duniya cikin duniya wa aqibati wa kuma abinda aqiba shi bi darbi misalai ne zakkuwa da misali biyu ga sunan da kala ce wadrib lahum wadrib ya muhammad ai ij'al lahum ay lil kuffari min al mulku ma al mu'minina masalan wato ka sanya ka kawo misali ga abin kafirai tare da mu'minai ka ce ga misali mutum biyu ja'alna li ahadi ma jannatayn daya su shine wanda a kafiri wato kafiri da musulmi shi kafirin an ba shi gona biyu basati ne ko bustanai ne gona biyu waje alahuma isnatai ne waje alahuma isnatai eh, ah, abin imta'an a sanya su gona biyu ya fi a ce gona guda da jin daɗi ko to ah, abin nan kwaya fufu sururu yaminan wa shimalan saboda haka shi mai gonan biyu kamar farin ciki ya kewaye shi dama da hagu min anabin wato su gonakin nan biyu na inabobi wa hafafna kuma bi nakhalin bayan haka nan muka gewaye su da dabinnai waje alna bai na kuma zara tsakanin kowane gona da wani gona ko ko kowane ice da wani ice akwai shuka bi tu biyu wanda yake za a yi abinci da shi to ci gaba كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وكلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز nazara to dukan wato gonan nan biyu wanda an ba kafiri a ta atar ukulaha kowane ta kawo ‘ya'yan itace waɗanda ake ci walam tallim min hushaya ba ta rage masa komi ba duk abin da yake tsammani ta ya samu wa fajjar na shilala kuma na haramun ka bugar da kuma abin nan koguna suna gudana tsakanin itacen nan tsakanin gonakin nan ya jari bai na kuma wannan kogunan suna abin nan wata muka buga da kogi wanda yake yana gudana tsakanin gonan nan biyu wa kana lahu samar sannan kuma yana da ƴaƴan itace da fata hitta samar wal mim wa qurya bil lam masu mur wato ƴaƴan itace masu yawa wa bil lam ko wa bil lam al awwal wa sukun al thani wa huwa jam'u samra ka shajaratin wa shajar wa khashabatin wa wa wa khashab wa badanatin wa budun fa qala li sahibihi sai shi wannan mai gonaki wanda a kafiri sai ya ce ma abokinsa wanda a mumini wa huwa yuhawiru alhali yana magana da shi ay yuraji'u fil kalam mutakirin yana magana da shi yana kwanko magana da shi alhali yana alfahari akan sa na cewa shi ya shi a attajiri shi a babban mutum yace ana afsar min kamalan wa na farani ne ni shi ka yawan dukiya wa azu kuma na hibuwa ya na faran ga jama'a wa wajen jama'a kuma ina da mutane da yawa ko yaki za a yi kai ba kowa ba zan abin nan tunkuke ka ودخل جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا aha wada kala jannatahu ya shiga gonarsa shi mai gonan bi tare da abokinsa ya duhu bihi ha yana yawo da abin nan yana yawo da abokin nan na cikin gona wa yurihi ha yana nuna masa 'ya'yan itacen da a ciki to aha to abin in mutum ya musulunta wato ya bar rayuwar shi ta al'ada ya komo sai abin da Allah ya ce ke gane uh, kuma abin da Allah ya ce wanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo muna wannan shine ma'anar kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko ɗayan mu wato Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya taho ya nuna mana yadda ake bauta ma Allah eh, in ta yarda da wannan sai ta yi kalmar shahada la ilaha illallah ta faɗa Muhammadur rasulullah to ma da yanzu ke zan musulma sai dai ki ta karatu kuma Allah ta mace ga littafi na an baki don yi amfani me ki Mariya Fariya Mariya to tsaya Maryam kenan eh Zainab take so to shi kenan sunanta Zainab alhamdulillah ina da ya'ya Zainab da yawa Zainabad eh, eh, tana da miji to Allah ya bata kuma ga tawafi nan ta abin nan ah, kun gani mutane masu saurare mata su yi kawo tufahi ga mata maza nasu ya kare <laughs> saboda ga wanda an da hanyar taimako da shi kawo taimako Allah ya taimake mu eh haka sun wani zuciya ta yi wanka eh wace to za a nema mata wuri in Allah ya so eh. amma nan eh. yake eh. ba wai mata suka ba domin kayan da matan aina mu ne Eh haka ne sun hi mu ajewa da yawa mu yan madauka sai mu ba su mu bota muke mu eh shine amma dai sun fi kokarin kai mala asiya haka ne sarara sarara wa dakhala jannatahu shi wannan abin nan kafir ya shiga tare da abokinsa bi sahibihi ya duhu bihi fiha yana yawo da gona yana yawo da wannan aboki nasa cikin gonar wa asmara yana nuna masa 'ya'yan itace walam yaqul jannata bai ce abin nan gonarsa biyu ba iradatan rauda domin an ce fadama duk ta hade gonar biyu aw li annahu la ma an bai shiga lokaci guda fi wakatin wahid sai aga gama wannan shiga wannan fala da min tibin li dukhul ihdahuma qabla al-ukhra tilan ne sai ya shiga guda sannan ya shiga guda don haka an ya shiga gonan sa ya ci gonakin ba wa huwa zalimun nafsi alhali lokacin da ya shiga yana mai zalunta ka kansa da kafirci domin duk wanda ya kafirci kamar ya zalunci Allah ne ya ɗauki haƙƙin Allah ya kai mu wani to wannan zalunci kuma musiba shi za ta komo gare shi kala yace ma dunna an tafi da hadi abada ban zaton wannan ta halaka har abada wannan gona ta kafu kenan har abada ba ta karewa wa ma sa ta ka'ima kai ba ma gona ba bai tsammanin sa'a tashin kiyama za ta tsayu wata sannan bayan haka nan har in an ce za ta tsayu har in an ce akwai kiyama wala in ridutu ila rabbi har in an kamar shi na zuwa ga ubangiji na kamar yadda kai musulmi ke cewa wai zan mutu to in na mutun din an kama shi ni lahira ala zamin ga bisa gari ya wakka la ajidanna khairan min hamun qalaba zan samu abin da yafi wannan gona mun kalaban da makoma kenan tunda ya zan kamar duniya kamar lahira tunda an bani nan wadata wadda ta hita ka lahira ma haka za a bani da naka hmm? la na khairan min ha min kuma mun kalaba eh hafs ne yana ce min haka ban je eh, warshe ne wannan abin nan eh. a ah, wa qur'a kuma kuna iya ƙara shi eh, ana iya cewa ƙuri'a mini kuma yanci ƙuri'a ba ai ba shari'a ake karatu ba ka gane وقال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلاً to qala lahu sahibu sai abokinsa wanda abu musulmi yace mumini yace wa huwa yuhawiru shi ma yana mai da magana yana mai da magana gare shi jawabu yana mai jawabi sai yace a kafarta billazi khalaqa min turabin shin ka kafarta ne ga wanda ya halitta ka daga turbaya domin wato babanka adam an halitta shi daga turbaya wali adna ta halqihi minhu kuma asalin halittar mutum daga laka ne wato ya halitta ka da ka kafirta daga wanda ya halitta ka daga turbaya summa min nutfatin sannan bayan haka nan yayi ta hidda mutane kuma daga abin nan mani summa sawwaka sannan ya daidaita ka adalaka ya daidaita ka wasayyara ka mai shi rajulan daidai mutum wanda ya tsaye kamilan cikakke baligan baligi mablagar rijali ya kai ka matuƙa a maza ja'ala kufrahu bil ba'thi kufran billahi domin wanda bai yarda kenan da tashin kiyama ba wato ya kafirta da Allah la'anna man sha'ahu wa shakku domin shakka ne fi kamali qudratin lahi da Allah bai za tayar da mutane kenan wali zalika rataba al-inkar ala khalqihi iyyahu don haka wato da ya fara musu yace ka kafirta da wanda ya halitta ka daga turbaya kun gane ko min turabi fa inna man qadara ala badi khalqihi min wanda ya samu iko ya halitta ya fara halittar mutum daga an yana iya kuma bayan ya zo a lakinnahu Allahu rabbi lakinnahu Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ko lakinna wato abin nan an yi wasli sai ya fadi in kai waqafi sai sai kai waqafi akan alif in ka tsaya amma in kawai kalakinna huwa Allahu rabbi wato la asaluhu lakin ana. nukila harkatul hamzati ila nuni aw huzifat al hamza thumma urgimat an nun fi misli an kace lakin huwa allah rabbi wato kenan ni wato Allah shine ubangiji na wato yadda al'amari yake Allah shine ubangiji na wal ma'ana ana aqulu Allahu rabbi ni ina cewa Allah shi ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada sannan kuma ban hada kowa da ubangiji na kararar isma zahira ko ba ce wala ushriku bihi ba sai yace bi rabbi litabarruki wato don ya nuna kenan fadin sunan ubangijinsa albarka ne aw talazil ko jin dadi da fadin ubangijinsa aw ta'zimi ko don girmamawa aw ta'alimi ko ko yana kokarin wannan ya shiga cikin hankalin wancan kun gane آه، ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا to laula idza dakhalta jannataka don me lokacin da ka shiga gonanka kulta wato baka ce ba don me baka ce inda ha ha da wato lokacin da kai mamakin ta don me baka ce masha Allah ba la quwwata illa billah abinda Allah ya so shi ke tabbata la quwwata illa billah babu ƙari ga samun wani dukiya sai sai da Allah wa fil hadithi ya to cikin hadisi man udiya khairan duk wanda an ka ba wani alkhairi min ahli an ka bashi iyali aw malin ko an ka bashi dukiya ko yaya fa yaqulu inda zalika ya fadi lokacin da an ka bashi ce masha Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makamukan wannan abin da an ka bashi ba za a ga abin da bai so game da shi kun gane wannan addu'a mai kyau ay hadha alladhi utituhu utitahu wannan abu da an ka baka shi huwa alladhi sha'a Allah shine Allah ya so wa arada hu ya nuhe shi la bi haqqu hadha alladhi uditu abu da anka bani shi huwa alladhi sha Allah shine abin da Allah ya so wa hu yan nufe shi la bi hauli wa quwwati ba da karhi na bane ba da dibara ta ba da karhi na ba dan me baka ce haka nan ba sannan ya ci gaba da yi masa magana da shi mumin ya ce in tare ne ana kalla min kama da walada in har ka ganni ni na kasa ka abin nan malan ga dukiya waladan kuma na kasa ka ga yaya ba sa عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو واتو إنك جنا كاسك وجن دوكيا دي fa sa rabbi ana tsammanin ubangiji na an yute ni khairu min jannatika ubangiji na shi bani abin da yafi zama alheri bisa ga abin nan gonanka wa yursil ala husbana bayan kana shi aiko ma gonanka wani masu lisahi wani kwamitin bincike kun ne wato abin da kwamitin bincike wanda zai binciken abin da a cikin gonanka ko ku tsawa ki mina sama'i daga sama wato biya sa'idan sai wannan gona ya waye gari fa ko zalqawan da yake mai haddarjewa jewa ake yi ardan malsa ƙasa mai santsi la ya tubutu haka da kafa ba ta iya tabbata a kanta in ubangiji haka yake yi ni ya bani alheri kai kuma wannan abu duk ya rusa shi domin wata dama kawar duniya ce ko ana iya ture ta nan da nan to ci gaba aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu aw ma uha gauran ko ruwan ruwanta ba akwai kogi yana gudana tsakanin su ba to ruwan nan ya wayi gari gauran ya nutse cikin kasa kun gane ko ay ala mm, adafun ala yursidun eh, tusbi ay li anna gaura al-ma'i la yatasabbabu an sawa'iki domin in tsawa ce an kai bai ruwa shi abin nan saboda haka wata kenan wancan kwamitin da an kasa shine ya kamata a nutsar da ruwan nan falan ta alahu talaba haka nan kai kuma baka iya neman shi baka da wata hila wadda zaka nemi ruwan tadrukuhu bi wanda yake zaka riski ruwan da shi in an nutsar da shi fa ah, uhida bi samarihi وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية to wacce wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani la mushrik bi rabbi ahada لولا دخلت جنتك oh an ka ce jannatan to aw ah, yasbi ah, wa uhida bi samarihi kuma wannan ba samaratin ba samarihi ne wa uhida bi samarihi an ka gewaye ƴaƴan itacen su wato an ka halaka su duk gaba ɗaya bayan sun kare wannan magana tsakanin mai ah, mai gona abin nan kafiri da abin nan mumini fakiri bayan sun kare wannan magana sai kenan sai Allah ya aiko da abin da ya halaka gonan ufi da bi samari wato an ka halaka shi bi awjihi dabdi ko asabiq ma ma jannatihi bil ihlaki wa halaka an ka taho masa duk an ka kewaye gonan da abin da ƴaƴan itacen gaba dai da abin da zai halaka su sun ka halaka fa zaba hayu kallibu kafa sai shi mai gona yau waye gari yana juyawa tafiyansa na mamaki yana abin mamaki duk gona nan da ƴaƴan itacen nan ina suke na daban don nadama wa tahassulan nuna bakin ciki alama an faka fiya ba wai yana bakin ciki don ya kafirta ba yana bakin ciki don dukiyar da ya halaka ga yin gonan nan duk ya tafi gaban za kun gane ko fi imarati eh, fi imarati jannati wato abin da ya halaka na rayar da wannan kasa na wannan gona wato akan sa ne yake bakin ciki Wai ya kawo khawiyatun ala urusha alhali shi gonan ya fadi akan ganyen sa wato kamar an birkice shi ai da im hasu kashikanta lil karmi domin kun san ina biyu ana mai shi kai don ya yado akai bi asa kada da gonan ya kwadi wasa kadal karamu ina din ya kwadi itacen da anka anka aza shi sun ka lalace waya kudu kuma yana cewa ya laita ni lamun shiri bi rabbi ada kai na da dai ban hada kowa da ubangiji na ba da ya himin qala hu hasura ala tanfil mal ya faɗi haka nan don bakin nuna abin da nadama shiga harkar dukiya la tabbatin ba wai ya tuba ba in ya zan yin kafirci shi yasa ne rasa wannan gona da na sani da ban yi ba kun ga wata da ya sani da ban yi ba da ba wai don shi imani ya samu na lahira ba don kada wannan ya kubce bi dalili kauli abinda ayyasa an kace haka nan ga gashi nan walam takun lahu fi'atun ولم تكن له فئة ينفرونه من دون الله وما كان منتصرا can ba ya ce yana da ƙarhi ba ko wato ya ce walam da kullahu fi'atun yanzu bai da wata jama'a wanda yake za ta taimake shi ga ga komo gonan nan ya suruna wadanda ke taimakon sa min dunillahi inda ba Allah ba inda halaki hal bayan da gonan ya halaka wa ma kana muntasira sannan shi kun bai iya ramawa da an kai masa bai iya zuwa shi shi rama ai ma kana qadiran ala wahidin min hadhihi umuri bi nafsihi bai iya samu wasu masu taimakon sa sannan bayan ka kana bai iya kuma da kansa sun عقب على ال على الابناء مثل المدروب مثال المدروب وقال تعالى واتو wannan misalin da koko misallan da anka abin nan ga ga taqibi nan هنالك الولاية ثم طبع على المثال المدروج مثال مثال مثال المدروبي ده مفردين ومفردين kuna lika lwallaya kuna lika lwallaya tullillahi lhaqo wato can aya lokacin da al'amadi ya kai haka illa mitinitin kan hala lokacin da abu ya kai ga wannan hali. to kuma yana yi wa bashi nan matsal. ya yi daidai kada ku gyara a bashi haka nan to lokacin da hali ya kai ga wannan misali wanda an ka misali tilkal hala min halaki na halaka wadda mar da halaka komi wato a lokacin nan al walayat wato wannan iko ko taimako lillahi ga Allah ɗaya yake ko ko al mulku wal qahru was sulta duka waɗannan ƙarfi da rinjaya ga Allah yake alhaki wanda shi shi ɗaya ne gaskiya kun gane huwa khairun sawaban Allah shi ne mafifici komawa gare shi shi a mafifici ga samun ladamin sawabi sawadi gairi da ladan wani sa law kana yi da wani yana yin sakamako to balle ma ba mai yi wa khairun ukuba kuma shine mai shi ga akiba al'amura bisu kunil kafi ukuba wa quri'a bi lamma ba. ay aqibatul lil mu'minin shi yake kyawo ga aqiba ga mu'minai wa nasbuhuma ala tamyiz wa khairan sahaban wa khairan uquba ah, ay ta'atullahi wal ishtigal biha ta'a ubangiji da shagala da ita khairun sawaban yafi zama alheri ga samun lada li'anna samaraha la yantahi domin ya ita ci bai kariya wala halku bai halaka ta Allah wa khairun aqibatan kuma ya shi ya fi ga zama aqiba li baqa'i fa'idati domin fa'ida shi ba ta karewa har abada hatta yasila bi ta'an bi sahibihi ila daril akhirati har sadu da mai shi zuwa ga gidan lahira wa kula bihil janna shi ga aljanna da wannan kun gane to fa hasul ma qala kul kafir abinda addun kule na magana wanda shi kafirin ya faɗa min alqawli shani wani magana shi wanda abata da kyawu allazi akhrajahu an ta'at wanda fidda shi daga ta'a wa kafar wa kafara bi kuma da shi ya kafirta salasu maqalati maganganu uku ne yayi al'ura magana ta farko ana akasar min kamalan wa azu nafara kun ga wannan magana cewa nahika abin nan yawan dukiya kuma na nahika yawan yaya asaniya da khalal jan ko da khalal jannata huwa zamun li nafsihi ya shiga gona yana mai zalunci ga kansa yara annan natijata zalika min amali yana ganin gonan da anka bashi ba bashi anka yi wato aikin sa ne ya bashi la min Allah ba daga Allah bane asalisa mas'ala ta uku da yace ma azunnu sa'ata qa'ima ban zaton sa'a tashin kiyama za ta auku wa qad ta'aqaba ko mu'minu sannan shi mu'mini yayi bai magana da fi salasi ga waɗannan uku ala sabilin lafi wa nashari wa al mushawishi magana da wannan sannan ya bada wannan to huwa bakahu alal akhirati yayi zarge shi daga na farko na bai yarda da lahira ba da yace aka fata bil ladhi khalaqa ka kafirta da wanda halitta ka shi yana imani ko wa wa'adahu wa nasahu yayi mai nasiha ala thaniya ta biyu bi qawlihi walau la id dakhalta jannataka dan mi da ka shiga gonanka baka ce kaza ba ila wa qara'ahu yayi zarge shi alal ula ga mas'ala ta farko bi qawlihi fa asara bi an yutina khairan dan dama magana gona ne ai lam ko walam yubikhu ala al-kasbi amma bai zarge shi ga sana'ar da yayi ba aikin da yayi li husulil jannatayn wato bai aikin da yayi don samun wannan gona bai ce abin nan a bar aiki ba ashe kowa mutum yana iya tashi shi aiki don ya samu aiki sababi ne bal arshadahu ila shukri mun'imiha ya shiryar da shi ga shigo ga wanda ya bashi ni'imar allazi atahu kuma wanda yake ya bashi gonan nan biyu wa bayyana raja'ahu kuma ya bayyana an ah, fata shi an yarzuqahu rabbahu khairan Allah shi bashi arziki fiye min kuma daga gonan inda ma yursilu alaihi ma huzbanan min as-samawati Allah shi bashi abin da yafi gonakin lokacin da Allah ke aiko abin nan ah, masu bincike daga sama wato bi hasu wayi gari sa'idan fako zalaka wanda ke ya lalace ya bushe kun gane ko to ci gaba واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ثم ينتقل السياق wanda yake in ka in ka in ka yi tsaye akai kai laushi kai sulbi santsi sun ma kali eh, ba zazzagi ne bai iya hausa ba <laughs> malam ma nan an hausa ya rikice maka kakan ce barkai mana gwari gwari ba sun bayan kalibu su ya kwai ilal masal istani wato kuma ya abin nan ya ci gaba da magana zuwa ga misali na biyu li bayani ma ma umila li gairi washin la duk abin da an kai ba don Allah ba ga misali shi komi ne ne idh huwa dunya la don abin da an kai ba don Allah ba shi aka ce kawar duniya kawai babu wani abu fa qala yace wa darib lahum masalahati dunya ka bayyana musu kuma makomar rayuwar duniya ka bayyana an ka ce ma annabi ya bayyana ma mutanensa masalahati dunya ah, abin da an misalin rayuwa ta kusa ita ce ta duniya kama in anzalnahu abinda an misalin rayuwa ta kusa duniya kamar ruwa ne wanda yake mun saukar da shi min sama'i daga sama fa da bihi nabatul alli ya sauka kasa sai ya garwaya da tsirin kasa ai ta kasafa bi sababi nuzuli in bi nuzulil ma'i nabatul alli. sai tsirin kasa ya fito yayi kauri awun zajal ma'u bin nabat ko ruwa ya garwaya da tsirin farahu ya ya koshi da ruwa wa hasuna ya kyawo fa azba hashima sai bayan haka nan ga tsiri ya hito yayi ganye yayi komai duk wanda ba zai ga kyawo sai ya wayi gari hashimin wanda ya bushe wa mutafarriqa wa ajza'u hudu ya ya ya ya abin nan ya ya dai dai ya ya kakkare tazruhu riya iskoki wato suna wace shi iska na wace shi tansuruhu wa tufaduhu iska sun ya ya ya wace shi yana baci da shi fatal habu bi iska tafi da shi alma'ana abin da ake nufi shabaha duniya bi nabatin hasan ya kamanta duniya da ciri mai kyawu fa ya bisa bayan kana ya bushe fa ta kasar ya kakkare fa farra qarhur riyahu iskoki sun ka taho sun ka huwace shi wa fi qira'ati ar-rih wato iska domin riya na rahama ne riya na azaba ne yafi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya zama mai iko samarwa ga komi ai kamilul qudrati mai cikakken iko faman amila lillahi duk wanda ya aiki don Allah ta'ala sa'a da sai Allah ya taimake shi wa man amila li ghairi Allah duk wanda ya aiki ba don Allah ba khazala sai Allah ya taimakon sa kun gane ko mm. wata wanda ke yi don duniya ga yadda al'amarin